To, eh, su eh, jami'ai na tsaro da suke shugabancin wannan yaƙi da ake suna sanar da gwamnati cewa eh, kasan cewa yanzu gwamnati ta tsananta ita kanta nata gudunmawar. Hmm. An tura tsarin sojoji a wannan bangarori, an tura makamai waɗanda da babu su, an kuma tura jirage masu shawaki fiye da rana. Inda suka ga gungun waɗannan masu kayar bata da kayar baya ko a ɗauki hotonsa a sanar ko a kai musu hari ma in ta kama. Hmm. Abin da suke nuna gwamnati shine an tarwatsa su da sassan kanoninsu sun ba zama sun nufi sassa daban-daban. Hmm. Saboda haka wato abin da suke kamar abin da ake cewa rungume ni ka fata din nan. Duk inda suka ga wata dama waɗanda na fi barna za su. Sai sa gwamnati take ba da shawara ga jama'a cewa a yi hatara. a sa ido a ringa kula musamman mutane da aka ga ko ana zaton haka masu iya kawo barna ne a hankali don a sanar da hukuma tabbas abin da ake hukuma take fahimta shi ne hmm. a'a an je an cin musu a inda suke an tarwatsa su yanzu babu wani sansani ko wani bangare na kasar nan hmm. wanda za a ce wai an keɓe shi wanda ba mallakar hukumomin Najeriya ba ne duk yawan ganyen bishiya ana iya bin wannan ganye ko koma kan tushe guda da ke karkashin kasa akwai bayanai da kuke da su dangane da wane ne tushe ko a ummul aba'isan waɗannan rigingimu wanda yake tallafa musu yake ba su faɗi kuma yake ba da umarnin waɗannan kai harare a'a amma dai yanzu ka san wannan abubuwa da shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi kokola da kasashe makota da kuma kasashe da suka samu ci gaba wato kasashe da suka samu ci gaban masana'antu wato G7 din ai irin abubuwan da aka kulla din za su taimaka wa Najeriya ta ba da bayyana bayane-bayane hmm. wanda na fuskar tsaro da su suke suna iya samo shi wanda gudun wanda ke waɗannan hanyoyi da za mu sami ba. Da yawan watakila kana sana sanar da cewa an shi shugaba buhari a kwanan nan zai kai ziyara a amurka hmm. kuma daga nan ya gama zai nuna bukatar da ita angela merkel shugabar eh, wato kungiyar nan a kasashen nan masu arziki masana'antu abin da nake nuna cewa kuma muka samu muka fara cin moriyar wato ita wannan sabuwar daga taka da ake kullawa hmm. tsakanin najeriya da kasashen da suka ci gaba hmm. masu arziki masana'antu muna ganin watakila za su fara yi mana manuniya da inda ake fito da babu wai kuma a har irin dukiyar najeriya da aka kwashe ba tare da bin doka ko kuma halaccin ba don a samu aka kabo ta da garba shehu a ƙarshe wani sako shugaba muhammadu buhari yake da shi ga jama'an najeriya game da waɗannan harare yana cikin um, baƙin ciki da damuwa da halin da suka samu kansu a ciki yana jajanta masu da yan uwa da duk waɗanda suka rasa wasu nasu da ɗaukacin 'yan Najeriya da baki da saboda rashin nan gaba ɗaya ya shafe mu kuma yana jaddada cewa idan gwamnatin ta kafu yana da niyyar cewa wannan hali da 'yan uwa suka samu kansa ciki in Allah da za a taimaka a yi maganin sa sannan a sake gina tattalin arziki da harkar rayuwa ta jama'a a wannan duk wannan bangarori na Najeriya da mutuna ta dame su. Madalla Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Mun gode Malam Garba. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu da yaki Zakwato Mamman. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Inda bakin daga muddin an je bakin fama ga harsashi na wariki ga harsashi na yawo ne malam mamma sakwato kyautun bai kwanta ba bai duka ba ya rike sanda ba na rana ku gaba yaran sakwato mamma sanu muhammad sakwato kyautum ku gaba yaran to mama. Sannu Muhammad ka kwata kyaftu. Sannu da yaƙi, sannu da fama, sannu da yaƙi, sakwato mama. Sannu Muhammad ka kwata kyaftu. Tun daga sakwato birnin gemu, roƙon Allah da ma'aiki. Albarka isu mayanu shehu ka taimakawa sakwato kyaftu. Sannu Muhammad ka kwata kyaftu. manya manya in je kanana a gaida mamman sakwato namu. Sannu Muhammad sakwata kyautu. A fara kyauta, shi fara kyauta, a fara wasa, shi fara kyauta, a fara yaƙi, a fara halbi, sai kai mamman sakwato kyautu. Sannu Muhammad sakwata kyautu. Cikin dalilin ka same shi, ke fara kuma kuwa wasan ku ya shiga. mutum ya je bakin daji idan shi in ya kaɗa ya kirki ya yi mamman sakwato kyaftu. Sanama amma sakwata kyaftu. Ko ka san shi mutum kauce ma ciki ya yi mamman sakwato daji. Sanama amma sakwata kyaftu. Ni na mamman sarkin waka ubana da ne sakwato kyaftu. amma daji in na mai muddin gashi da kayan fama ina tsoro mai sakwatu mamman. Sannan Muhammad sakwata ya ce min ya mai waka daga kafa sarkin waka lalle a daji sakwato kyaftin wannan abin tsoro ya koma. ආසාවම